الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز المنان فإن التقوى جماء الخير كله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت إلى غير ذلك من النصوص التنزيلية القرآنية السماوية الربانية التي تدل دلالة قاطعة جلية واضحة على أهمية التقوى في كل حال في كل فلتة وفي كل لفتة إلا أن خطبتي اليوم عباد الله تتكلم وتتمحور وتدور حول مفهوم العبادة كثير من الناس يخطئ في فهم العبادة يظن البعض منا أن العبادة فقط أن أصلي الصلوات الخمس إذا خرجت من المسجد في مكان عملي أفعل كما أشاء ليس هناك مراقبة ربانية هذا خطر ويرى أنه ليس هناك عبادة في معاملته مع زوجته وأولاده وجيرانه هذا خطأ ويرى أن العبادة فقط في رمضان إذا جاء رمضان تراه في المسجد يصوم ويأتي إلى التراويح ما شاء الله هو فقط رمضاني وليس هو رباني إذا انسلخ رمضان يعود إلى ما كان إليه من الأحوال الباطلة اللا مسؤولية وها أنا جئت لأبين وأكرر وأدندن أن الإبادة لها مفهوم واسع وشامل ومستغرق وجامع بدليل قوله تعالى كما في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذا فهمنا أن العبادة لها مفهوم عام لها مفهوم شامل لها مفهوم غير قليل لذلك ينبغي أن ندرك هذا ولكن ما هي العبادة العبادة قال العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا كلامك عبادة لذلك قال تعالى وقولوا للناس إيش حسنى وحرم الكذب لأن اللسان يتعبد والعين تعبد والأذن كذلك تعبد وكذلك اليدان وكذلك الرجلان إذا العبادة شاملة ليست مقصورة على التوحيد فقط ولا على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الصوم ولا على الحج نعم هذه الأشياء تسمى بالشعائر التعبدية الشعائر التعبدية ولكنك حينما تخرج من بيتك عبادة دخولك في المرحاض عبادة أكلك للطعام عبادة المشي في الطريق عبادة التعلم عبادة صوت السيارة عبادة دواليك دواليك دواليك بدليل هذه الآية لأن الذي أدرك وفهم خطأ أن العبادة مقصورة محصورة في الأشياء ولكنه تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذا ظننت أن العبادة فقط في المسجد ثم خرجت من المسجد أنت ذلك المخلوق أليس كذلك في بيتك أنت المخلوق والله يقول وما خلقت الجن والإنس أنت المخلوق ولكنك تظن أن العبادة فقط في المسجد لا عبادة في الشارع ولا في الطريق هذا خطأ فادح لذلك لما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وفي بضع أحدكم صدقة يعني استغرب وتعجب أيأتي أحدنا شهوته وتدخل قال نعم أرأيتم إن وضع في حرام عليه وزر إذا إذا جاء الإنسان إلى زوجته وجامعها على الطريق الإسلامي النبوي السني القرآني السماوي لا شرق ولا غرب فالأجر مكتوب نعم إذا جعلت الطعام في فمك بنية الشكر لرب العالمين الأجر مكتوب لك إذا خرجت من البيت ودعوت الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أضل إلى آخر الدعاء لك أجر العبادة إذا جعلت الثياب ودعوت الله لك أجر العبادة حتى الانتخابات العامة والخاصة فالناس يذهبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرؤساء والممثلين والنواب فإذا انتخبت رجلا بنية أن يعبد الله رب العالمين إن لك أجر العبادة إذا يجب أن نفهم ذلك أن العبادة في الإسلام لها معاني شاملة مستغرقة مستوعبة موسوعية ولا يجوز لأي بكر وزيد أن يصرف في العيادة في أشياء التعبدية في الصلاة فقط وفي التوحيد فقط لا لا لا لا فالعبادة موجودة في كل شيء حتى في معاملتك مع الدواء الدواء عندك قط في البيت لابد أن تعامل القط والحرة بلطف ورحمة وشفافية ويقين بصدر كافر تعامله معاملة لأن معاملتك هي التي تشير إليه إلى أن الإسلام هو الدين الحقيقي أما إذا كنت غضبان وكنت يعني رجلا أناني كيف هو الإسلام؟ كيف؟ لذلك ينبغي أن ندرك هذا بعد هذا يجب أن نعلم أن العبادة لها شروط ثلاثة أن العبادة لها كم؟ شروط ثلاثة الشرط الأول الأمر المسبقي أين؟ لابد لكل عبادة أن يكون هناك أمر قاطع جلي واضح فإذا عبدت الله رب العالمين بغير دليل فهذه العبادة تقع هباء منثورا جئنا لصلاة الجمعة هل هناك دليل؟ نعم نعم عندنا دليل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا بين إذا هذا دليل عندنا دليل في القرآن وفي السنة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعات مع الصحابة إذا عندنا الدليل القاطع الشرط الأول لكل عبادة أن يكون عندك دليل عندك برهان عندك حجة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة الله تعالى أمرنا بالحج قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سورة الحج إذا الأمر بالحج عندنا دليل قال تعالى واتم الحج والعمرة لله إذا الحج والعمرة عندنا الدليل الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عندنا الدليل ثم نصلي كما أمر النبي لأنه قال في حديث في صحيح البخاري حديث مالك ابن الحويرس صلوا كما رأيتموني أصلي إذا الشرط الأول لكل عبادة أن يكون هناك دليل وأن هناك أمر وأن هناك برهان وإلا لا ولن يكون عبادة ليس هناك أجر لأن العبادات كما قال العلماء توقيفية العبادة توقيفية معنى ذلك لا يأتيك أحد أي بكر أو زيد يأتيك بالشيء من جيبه ولا قلم صوتي ولا جيب لا لابد للعبادة أن تكون مشروطة هذا هو الأول ثانيا لابد لكل عبادة أن تكون على السنة النبوية الشرط الثاني لأنك يجب أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو لك القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة أو إسوة في قراءة حسن إذا هو أسوتنا هو قدوتنا في الجمعات وفي الفرائض وفي الصيام كيف كان يصوم كيف كيف كان يفطر كيف كان يتصحر كيف كان يتكلم كيف كان يتزوج كيف كيف كيف, كيف كيفيات كثيرة يجب أن يكون النبي لنا هو القدوة هو المتبع هو القائد والمصلي لأن من ترك أمر النبي يقع في هو يقع في فتنة يقع في مصيبة لأنه أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق إذا الشرط الثاني بعد الأمر أن تكون العبادة مركزة على اتباع النبي إذا جئت بشيء من عندك لن يكون مقبولا لو جاء رجل وقال أصلي الجمعة ثلاث ركعات مقبولة غير مقبولة لو جاء رجل وقال طيب طيب طيب أنا أطوف بالكعبة عشر مرات أطواف كم؟ سبع طواف لا تكون مقبولة أليس كذلك؟ لو جاء رجل وقال أنا أصوم أبدأ صيام رمضان من الساعة التاسعة صباحا غير مقبول لو جاء إنسان وقال أنا أصلي وأجعل يدي هكذا على رأسي لا تكون مقبولة لابد أن تكون العبادة موقوفة على اتباع النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأبي وأمي أنت يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا رسول الله لابد من اتباع دين النبي محمد من نعم البتاء آثاره كما قال الإمام أحمد بن حنبل لذلك هذا الشرط مهم جدا اتباع النبي وإلا كانت العبادة متروكة لصاحبها الشرط الثالث لابد من الإخلاص لأن الإنسان إذا عبد الله رب العالمين رياء وصمأة يريد الناس أن يروه ليس له حظ من عبادته إلا ملح الناس الناس ملحوك الناس انتخب لا لا شيء عندك إلا الله رب العالمين إذا لا بد من إخلاص الدين قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال تعالى ألا لله الدين الخالص قال تعالى فعبد الله مخلصا له الدين نصه ويقول الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه الإخلاص ما كان في قليل إلا كثره ولا في يسير إلا باركه لذلك هذه الشروط لا بد منها أولا الأمن ثانيا اتباع السنة ثالثا الإخلاص بدليل قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور انظر العزيز الغفور صفتان كلمتان عظيمتان جليلتان موقرتان سماويتان العزيز والغفور عنده العزة وعنده المغفرة هو ربنا وخالقنا وربنا ومالكنا ومعبودنا قال الإمام الإياض أيكم أحسن عملا قال أيكم أخلص وأصبر كل عمل ليس فيه إخلاص مردود على صاحبه ثم إن كل عمل ليس على السنة أيضا مردود على صاحبه هذه هي شروط العبادة عباد الله ويجب على كل منا أن يتفقه في فقه العبادة حتى تكون عبادته على النحو الذي يحبه أو يحبها ربنا الله رب العالمين أسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والصداد والعلم النافع والعمل والصداد إنه ولي ذلك والقادر عليه وقبل أن أجلس لأنتقل إلى الطرف الثاني للخطبة أقول فأقول عباد الله إن الإبادة هي السياج الواقي سبع السياج الواقي لكل مؤمن لأن الذي يعبد الله رب العالمين إن الشيطان لا يقترب منه لأن له وقاية أكيد إن الذي يصوم فالصوم يمنعك من الشهوات الصيام يمنعك من الشهوات لأن عندك جوع ليس عندك شهوة النساء الطعام الشراب إلى الوقت الذي أمرك الله أن تأكل وأتم الصيام إلى الليل إلى الليل إذا نبدأ الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من بدأ صيامه قبل هذين الوقتين فصيامه مردود عليه غير مقبول لا قائل جد أقول إن العبادة تمنعك من الشيطان إن العبادة تكسبك نورا في وجهك إن العبادة تطهر قلبك إن العبادة الحقيقية تقربك إلى الله رب العالمين إن العبادة الربانية السماوية الحقيقية السنية تجعلك والله محبوبا حتى عند الخلائق فالإنسان التقي يحبه الناس أما الفاجر شارب الخمر والسهم والسارق وصفاق الدم ومصاص الدم فالناس يبغضونه هذا أمر تلقائي هذا أمر طبيعي إذا يجب أن نكون عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا وبهذا الصدد يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم وحديث متفق عليه إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث ثم قال ولا تخصصوا ولا تجسسوا ولا تحاسبوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا صلى الله عليك يا رسول الله ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياه في جنات ونحر في مقعد صدق عند ملك مقتدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضائله وكراماته وأطفه خصوصا في هذا الشهر الكريم شهر القرآن شهر الطاعة شهر الإنفاق شهر الرحمة شهر الأخوة شهر الأمانة إلى غير ذلك من النعوت الطيبة لهذا الشهر الكريم الذي أعطى الله إياه فينبغي لكل منا ألا يفوت على نفسه الفرصة في مطاف الأخير وبهذا الصدد يقول الإمام السمرقندي إن كل من رزق ستة أشياء لم يغرم ستة أشياء أنا أريد أن ألحق هذه الزيادة بالخطبة حتى تؤم الفائدة إن كل من رزق الاستغفار لا يغرم المغفرة قال تعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إذا من أعطي الاستغفار لم يهرم المغفرة ثانيا من أعطي التوبة لم يهرم القبول قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وإلا ما تكسبون في سورة الشورى ثالثا من رزق الدعاء لم يغرم الإجابة قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم الدعاء في الجمعة الدعاء في السجود الدعاء عند الخطوب الدعاء عند الغروب مناسبات الدعاء عند شرب ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له رابعا من رزق من رزق الإنفاق لم يهرب الخلف وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلموا سادسا من رزق التوكل لم يهرم الكفاية قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حصره إن الله بارب أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقني وإياكم إلى فهم الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah mahalicinmu sarkin baiwa mai kowa mai komai wanda ke aikata komai a lokacin da yake so yadda yake so kuma kan wanda yake so sarkin da ba wanda ya isa ce don mai keta saboda ya ce la yusalu amma yafalu wa hum tsaro. ba a tambayar Allah dan me kai kaza bai kawai ake tambaye su mun yi imani ba abin bautawa da cancanta sun shi jalla jalalu mu Allah kai mana ni'ima wanda ba za mu iya lasantawa ba ko kumba farci aka yi fada aka baka ka so sa kai kai a ne tunda ba za ka je sto ka sai farci ka sa abinci a baki ya yi maka raɗaɗi ma ka yi magana a fahimci ka ainihin mace ka taka kafa daga nan zuwa wannan masallaci namu zuwa ko'ina a new york ainihin mace wani ba shi da kafa gurgu a yi magana har ka ji ainihin wani allah hana masa jikurma ne allah muna gode mu mun san ma mun ma kasa mun kasa godiyan Allah mun kasa saboda zaloma na da yawa to Allah ka cika mana inda muka kasa tsira da aminci su tabbata da shugaban mu annabi farin jakada babba dan abdullahi wanda ba a taɓa yin mutum sa ba kuma za a sa ba wanda ya imani da shi ya bi shi ya yi nasara wanda ya ki imani da shi ya taɓe Allah mun gode maka da ka ba mu annabi mun kuma gode mu iyayenmu da suka karantar da muka san wannan annabi da malamanmu a gida a mako ina a Allah ya saka musu alkhairi ya tara mu da su cikin gidan rahama sannan muna gaisuwa ga sahabbansa masu albarka abubakar da umar da uthman da ali da dukkanin sahabbai gaba daya waɗanda ba domin wahalar da suka sha ba da ka samu musulunci ba da ba samu a lokacin da aka samu su fanɗararru wai suke zage su la ilaha illallah har ka iske wai akwai masu zagin na na aisha in ba lalatacce la'ananne ba ya zagi uwarsa to Allah ya ƙara musu yadda ya ƙara musu falala ya ƙara musu data suna da suna buɗe makarantu a ƙasashen musulmi sun buɗe a akara makarantar zagin sahabban annabi mai da hankali suna na a najeriya kuma mai da hankali idan akwai yan fashi da makami to akwai yan fashin imani sace maka imani bayan wannan mukaddima yan uwa khutuba ta malamai sun ce khutuba ya take suka ce khutuba dole ta kasance da harshen larabci amma wasu a cikin mazhabar abu hanifa suna ganin a'a ai ita khutuba ma'anarta jama'a su fahimci me ake cewa to idan ka zo kai ta larabci ba wanda ya gane to mai ma'ana To suna ganin kana iya kutuba da yaren da mutane ke gane ke sa ko mu can gida idan muka yi kutuba farko da larabci tunda kashi 80 ba mai jin larabci misali to dole ka ɗauko zuwa ga yaren da kowa ke fahimta wannan ita ce hikima saboda haka hutuba ta <clears throat> ta yi magana ne akan ainihin me ake ce mai ibada ne kuma ƙarshe na ƙara da maganar wani malin al'imamu samarkandi inda ya ce tun mutumin da aka ba shi abu guda shida to Allah ba zai hana masa abu shida ba in an baka abu guda shida to Allah zai baka shi duk ɓangaren hudu ‘yan uwa masu albarka mece ce ibada farko dai allah ba ya yi mu bane don mu ci don mu sha kawai eh ci da sha bangaren rayuwa ne amma allah bai ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyakulu ko liyashrabu to illa liyakulu ban halicci aljan da mutum ba sai don su bauta ne hadisin da ke cewa in an kawo abincin dare kuma ga lishata ta yi fara da abinci wannan ya sa wasu ke ce a ah, to ashe ci na gaba da sallah ah, ba haka bane ci baya gaba da sallah ci ake so a kare mata matsayinta kar ka je ka ce Allahu akbar kana tunanin abincin ka ne yasa ka ce ka fara cin abincin dan ka sami natsuwa a gaban Allah saboda idan ka ce Allahu akbar ya kamata ka san a gaban wa ba gaban sarkin garin ko gaban ka. ka tsaya ne gaban sarki jalla jalal wanda ba a masa sarki shi sa mai lahallari ke cewa wal musalli yunaji rabbahu shi ne sallah yana gana da ubangiji ka ce Allahu akbar Allah shi ne da komai girma in ya fi kowa girma kuwa to ka kawo sa ka kashe waya kada kana sallah a dinga jin music music kiɗa na fasa a cikin masallaci ina girman Allah ne kana sallah kana so su baya kana sallah kana kallon samaniya yanzu ka tsaya gaban wani mutum shugaban ƙasa gwamna yana maka magana kana kan haka sace ai wuce ko da baka ganin Allah to fa in lam takun tarahu fa innahu yara in ba ka gani shi to shube da ibada ɗan uwa masu girma dai ita muka zo duniya Allah yana so ya jarraba mu ina ba haka ba aida bai yi wa to da sai bar mu kawai amma ya yi kuma da ya tashi yi mu sarkin gwaninta ya wasu bakaki ai da mu wasu farare suna nan wasu turkuɗi wasu algashi algashi wasu durwata durwata halittar ubangiji ne haɗa halƙullah kayan allah ke kuma na da kuna halittar ji allah da ya tashi yin mu a yare ɗaya sai ka sami abin da ake kira dialectical differences a yare ni ba kano in ne hausa ba ka tsine hausa sa daban amma da hausa ce haka ba sakku ce haka ba haushin gana amma da hausa ce haka ba haushin wa ke nuna iko in ba Allah ba azza wajen turancin america daban suna da diction da accent na nan ne in ka je ingila da amma turancin turanci faransancin quebec idan ka je canada ba ɗaya ke da na faransa ba duk faransanci waye su Allah ce hada khalqullah wannan kayana ne ina na kai to wannan ubangiji mai kowa mai komai wanda ya saukar da ruwa wani ka ji shi da dadi, wani ka ji shi da zartsi na'am shi ne abin bautu ba ma shirka shi ba ma halarci shi da wani saboda in ka Allah da wani ka mutu kai tsaye dan wuta kake ko mutane sun rantse dan wuta kake wallahi babu kafara amma duk girman zunubi in mutum ya mutu ba da maka ce da mutum saboda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima a suratul nisa aya mai lamba 48 ya kuma sake faɗin irin wannan yace faqad dalla dalalan ba'ida a suratun nisa aya mai lamba dari da goma sha duk sakon ne to mece ce ibada babban malami ibn taymiya Allah ci kanshi yake cewa ibada suna ne mai fadin gaske wanda ya shafi duk abin da za ka faɗa da duk aiki da za ka yi na ɓoye da na fili to ibada tun da magana ka ibada ne kuwa a to kai yi wasu كيف يتفق لا إله إلا الله سبب الألم والله والله كان هذا أكاونت بوم بنكيج كتشبك وانا أكاونت دي تكلم شهادة بصلاتي قال النبي محمد باستغفاري دنيما مسلمي الخيري دكوكر مسلمي كد شرقي يبتو دكباتي تقبل المسلم بفاق الكلمة الشهادة دموانك مصر يمكنك كرم دونيش kai masa addu'a ta kirki akan neman abincinsa akan gun aikinsa duk damuwarsa ya zamanto yana da rabo cikin addu'arka idan kai ma musulmin addu'a inda baya nan Allah za a ce laka mithlu ma da auta lahu kai ma kana da irin abin da ka roka masa bangaren ibadan baki amma a ce baki na zaki baki na ashar baki na batsa baki na gulma baki na yaudara baki na kai alkawari baki na kitififi baki na kutubalbal baki na yaudara baki na kutungwila baki na kissa da kisisiya. to wannan ba karamar musiba ba ce saboda ka duk abin da baki zai faɗi ikata shi sai ya tabbata hadithi kalmomi guda biyu masu saukin faɗa a baki masu nauyi a mizani kuma Allah na tsananin son su waɗanne kalmomi ne subhanallah wa bihamdihi سبحان الله العظيم كوي لا دكت في عبادة مباكي حديث عبد الله بن مسعود واللي كيتشكل بخاري سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما استطعت كلمه قال اعوذ بك من شر ما استطعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي faghfir li fa innahu la wannan annabi na cewa sallallahu wanda ya karanta wannan addu'a da safiya kafin yamma ya mutu dan aljanna ne wanda kuma da yamma ya faɗi wannan addu'a kafin wayewan gari in ya san abin da yake dan aljanna ne wa ya faɗa bakin da yake kowane baki gaskiya bakin manzon Allah da ya ce wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu kiran bilkuwa yan wa musulmi allah ya ce ban halicci aljannu da mutane ba su da su bauta kenan hada aljannu ba mamaki akwai aljannu a masallacin musulmi su zo su ba lai ne ka su. ana dawafi da su ana azumi da su a sha ruwa da su su ma halittar allah ne in sun sha ruwa su tafi su. kai ma ka tafi taka unguwar ɗaya na ba lai ka so su ba idan mutane ba su bauta ma Allah ba to bishiya tana bauta ma dan ka sani wallahi in mutane da aljannu suka ki bauta wa Allah to wallahi kaza na bauta ma Allah in its own way wa in min shay'in illa subhamdi walakin babu komai da ka sani yana ma Allah tasbihi wallahi tallah ashe in baka bauta ma Allah ba ka tabi ka lalace me amfani zuwa ka duniya to yan uwa musulmi ibada ke da kuma duk aiki da za ka yi ka ce maɗan wanka ga hannu mu gaisa ibada ka shigo gida kai mata ka sallama assalamu alaikum ibada kar ka shigo gida gun ka fuskar ka wani ka saka mata fuska yar uwa ka ce ita tana gida kai ka fita ka shigo kai sallama wacce ya gida ya ka ji da ɗauniya kai mata gaisuwa ta alkhairi zaman zaman ka take amma ka shigo da fada da zaki da bacin rai ina alkhairi ina da kake ƴaƴanka ka ɗauke su ka rungume su kai kisan din su manzon Allah ya yi haka ya yi haka sallallahu alaihi wasallam saboda yana da zuciya mai cike da rahama hatta kan titi karka bar kazanta ibada abin mamaki sai ka gona west kaga titi very clear ko ba musulmi ba mu fa sun ɗauko karantar musulunci mu sun ba musulmi yi rigima da juna kawai mu muke da qur'ani an san doka a nan mu ko muna kare doka sarakai kare doka ne mu mutanen afirka sarakai a makalla wani ke gaya min bako ne ya zo daga gara a nan ƙasa ɗazu zan zo ke ban labari ya kare doka aka ɗaure shi amma bisa kuskure bayan shekara goma sai suka turo musu da compensation na $10,000 suna neman afuwa da Allah ya haƙuri we teach you wrongly ka ce amma ba ka ji inda doka ke aiki amma kaji Amurka ba har ka mutu ba wani zira to wannan karantar ta mace addinin faɗakarwa mace to bayan mun ji wannan ita ibada cin abincinka ibada idan ka wanke hannu ka ambaci sunan Allah ka yi ibada idan ka zo shiga banɗaki ka shiga da kafa hagu ka yi ibada in ka tashi fitowa ka fito da kafar dama ka yi ibada in ka fito daga gida ka yi addu'a ka ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla na karanta zo har zuwa ƙarshen ibada wannan ya hana ka ka bashi ibada da safe ka je ka gaida iyaye in suna raye. in sun riga sun koma ga Allah kar ka ɗauka don iyayenka sun mutu shi kenan ka daina da Baka daina ka ci gaba da musu addu'a ka ce rabbin hamhuma kama rabbayani sahiha idan ummanka tana da ainihin abiya wato kawa ta kai mata ziyara mama na zo inda shi ke saboda ke kawar uwata ce sai ta ce Allahu akbar da na garka hana tana wacce abokin babanka ka kai masa ziyara zai ce Allah ya ba albarka ashe baka manta zumunta ba haka ake so wanda ya girme ka ba shi hakinsa kana tafiya a kan titi ka ga tsoho na zuwa ka ba shi hanya ai mutunci idan ka girma mutum saboda shekarunsa kai ma nan gaba Allah zai kawo masu martaba kama ta dino tuta. yadda ka kai zai duk bangaren ibada ka ɗauki nauyin kawo abinci a wannan masallaci misali da sauran masallatai ibada da ke. kawo koko kawo kosai kawo dabino ko palm string ka kawo inda idan Allah ka yi a rota maka wallahi duk abin da ke da Allah Allah ba zai hana wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun duk abin da kuka kashe saboda Allah wallahi za a ba shi ne ma ibada yan uwa masu girma yadda kake sa riga ibada ce ba a yadda tufar ka ta dinga jan ƙasa kana taka wando ba sabon Allah misali ibada ka dinga yanke farcin ibada lokaci lokaci ka kawar da gashin hamata armpit ibada ka kawar da gashin mara duk annabi ya karanta da wannan ibada ne cin aswaki annabi na cin aswaki a wuri guda biyar duk ibada ya kamata ka sosu su lokacin alwala lokacin sallah in ya shigo gida in ya tashi da dare idan ɗanɗanon bakinsa ya canza sai ci aswaki duk ibada ne hatta ka wanke wannan wurin ana kiransu albaraji ibada in kana tafiya a tsakiyar titi babban titi highway kar ka tafi a tsakiya ka koma gefe musulunci ke idan ku hanya ce irin ta jeji da muke kira burtali to kar ka tafi a gefe ka zo tsakiya ka san hikima suka ce a highway in ka tafi a tsakiya motoci za su iya buge ka amma hanya yan karama a dokan jeji karka je gefe ka zo tsakiya saboda karka je kusa da ciyawa kila a kuma ciki zai taba ka ka dubi hikima hatta spitting jefar da yawo kiriya ce magana karka zubar da yawo saliva inda mutane ke saboda kazanta ne karka bacin musu mutu inda mutane ke zama a gindin bishiya da ruwa kaka je ke ba a wa annabi ya tsine masu wannan duk ima karka cire in ka gama ce tsirara tana yawo ka kawo da idanunka kawo da ido kawo da ido in ka sake mai da ido sai abu ta mutu balantana gari irin wanda ke cike da basira duk inda ka fita kasa suna da kasan kwaɗi me kamata ka ce ka ce la hawar wala quwwata illa billah sai ka sanya wa zuciyar ka hijabi saboda Allah ce ku rutsa idan Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 24 aya ta 30 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير bima yasna'u ga ya mu'minin su rantsa idanunsu su kada kallon su gabarin haram yan uwa musulmi Allah ka sauka dace to bayan mun ji wannan ibada kuma tana da sharadi guda uku duk abin da aka ce maka ibada ne akwai sharadi guda uku sharadi na farko an ce a yi sai in ka samu dalili an ce a yi in ba haka ba in kai to ka yi abin da hausawa ke cewa faɗi ba a tambaye ka ba ba za ka samu lada ba yanzu ko mutum ne cire maka wula ya je ya wanke ya ce to biya ne ba zan ba shi ba sana in fa sai ma na caje ka kotu dan me ka ce mu nasa to duk ibada sai idan Allah ce kai in Allah bai ce kai ba to in kana jin abin da ake cewa aikin baban giwa to shi ne aikin baban giwa babu misali صلى الجمعة الله ce mu kore da gaske Allah ne ce mu يا أيها الذين آمنوا إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاصعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله يجزي الله يجزي مجي أكي هاجي قرير الإسلام وأتموا الحج والعمرة لله الله الله يجزي مجي عزي قرير الإسلام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معنا كينا دك إبادة سيدنشي يذكو examination كي يربطا a college or university سكتير كي answer three questions only كما باك تمايا قد أقوم سيكي جاي تسمع لسكي دون أمسا زابك كاتي تسمع كافاني سوو دكاي كافاني baka sa illa ka saka wannan ne na farko sharadin ibada ta biyu dole sai ka ga manzon Allah kai yayi idan baka bi shi ba to kamar kana cewa kai ka fi shi sanin Allah ke misali wa ya karanta da mu sallah raka'a hudu annabi idan baka yi yadda ce ba Allah ba zai karfa ba idan matarka ta haihu sai ka yanka zakara yayi amma ka yanka ai kuma jini ya zuba kuma nama aka ci ba ka yanka ba saboda manzo Allah ya yanka rago ne shi ne yi yanka babu lada saboda ka bi tsarin sa idan mutum ya ce da kai assalamu alaikum sai ka ce Allahumma rabbana lakal hamd shigo ka amsa sallama a saboda me ba Allahumma rabbana musulunci sai mu ce akwai amma ka annabi ashe komai sai ka bi tsari yaya ka bi dokoki america don ka zauna lafiya ba za ka bi manzan Allah sannan ka ce kana so shi this is sheer madness sai ka bi shi Allah ka samu bin a cikin ayyukan ya ya sha ruwa ya karanta da mu ya hana shan ruwa a tsaye ka zauna ya hana ci da hagu ko sha da yi kokari kar ka ci da hagu kuma na annabi ne ko ka saba ka bari kawai yana sa zobe a wannan ƙar yasa ta tasa wannan karamar yasa yake sa zobe su masu ko da ki ya hana ta kuma ka sa na babu laifi amma ya fi kyau ya fi lada ka sa karamar yasa sa zobe a nan an hana bisa hadin sayin na ali kusan laifi bin masu Allah shi ne sallah ya yi sallah zan yi yanayi ya yi hajji ni koyi shi na san ba zan iya komai dari bisa dari ba amma at least na yi kuma sharaɗi na uku na ibada kai da Allah ko da akwai command kai kuma ko da ka yi yadda annabi ya yi amma ka yi ne don a yaba maka ce kawai ya iya to lamar ya baci in ka karanta qur'ani dan a ce ka iya to ka bata maka lokaci da mutane za su yi maka me za su yi maka masallaci an ce kawo sadaka sai ka fitar da shi 100 dollar ya kamata jama'a ku sani sau kake su sani ba Allah ya sani ba to me sai ka tallata kuma ikhlasi ikhlasi yan uwa mun karanta labarin ɗaya daga cikin sahabai ya fita yaƙi ana cikin yaƙi zai kashe wani kafiri saboda kafin ya kashe musu sai kafin sai juya sai sa masa majina a fuska sai shi wannan kafirin mugu sai ce da Allah wani zo zo zo zo zo zo amma don tuke ma zan kashe shi ba je ka kashe shi domin ya bata min niyyata niyyata in kashe shi saboda Allah yanzu da ya bata min rai kuma saboda daukan fansa ne niyyata ta lalace ka duba ikhlasin su yin abu don Allah mutum ya ce gashi na gode ka ta ah, haka Allah ba na son ka gode ma Allah kawai innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura wannan wajibi kafin fassara zuwa turanci don mu tashi musallar daidai lokaci ƙarƙashin magana kan ibada al'imamu samarkandi yana cewa tun mutumin da allah ya bashi abubuwa guda shida to kuma allah zai bashi guda shida ya mu yi su ya ce duk mutumin da allah ya bashi haƙuri Allah zai bashi lada mai yawa haƙuri kan bin Allah kamar aikin ka zo masallaci sai da haƙuri kamar da sadaka sai da haƙuri yanzu mutum iyayensa sun girma sai dai a kwantar a tayar da su a wani lokaci da mutum ke gani jarabawa a ce uba sai dai ba haya a kwanci kutsari a kwanci idan bai gama da ɗanin kirki ba sai ba a ce ni abin ya ishe kuma sai halaka to kaga sai matar ka ta bata maka yanzu kana kana kana bata mata are you perfect you're not perfect saboda haka wanda aka ba shi haƙuri Allah zai ba shi lada ne yawa Allah ka ba mu haƙuri na biyu wanda aka ba shi yawan istighfari Allah zai masa gafa na uku wanda aka ba shi yawan tuba Allah zai karɓe shi na uku wanda aka ba shi yawan addu'a to Allah zai buɗe masa ƙofar ijaba saboda Allah ba mai rawa amsa mana na biyar wanda duk aka bashi tawakkali to Allah kuma ya rishe shi na shida wanda aka bashi ciyarwa spending saboda Allah Allah ba sai hana masa substitution da change ba in kai rawa ka yi ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم Translation My summarization this Friday centers on the meaning of worship. Worship in Islam means every utterance you utter, any word you articulate, any action you do is an ibadah. It's an act of ibadah. Therefore, it is wrong for some people to think that ibadah or worship only deals with prayer in the mosque. I come and pray, when I go out, I do as I wish. In my working place, in my firm, no. Everything you do should be characterized, should be punctuated by the concept of ibadah. Because you are created to serve Allah subhanahu wa ta'ala. So ibadah is very wide, very encompassing all embracing. That is it. Secondly, ibadah has three conditions. Any worship must satisfy three conditions. Otherwise, it's valueless, rewardless, fruitless. Condition number one, there has to be a prior command. Did Allah say shall be done? Yeah. Any prophet in the Quran, Quranically and Sunnatically. That is condition number one. Like Friday prayer. Are we commanded? We're commanded in the Quran. There are verses there. That is condition number one. Condition number two, the worship has to be based on the prophetic model. It has to be based on the sunnah. The way you fast, the way you break your fast, they have to be characterized by how the prophet did it. Thirdly, your ibadah has to be based on you want to drive Allah's pleasure. You want Allah to endorse you and recognize you. These conditions, if they are not met, any act of worship is not accepted. On this note, we stop here. Kafin da da sallah tsokaci da faɗakarwa kan taimako العالمين آمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا آمين. اللهم نسألك إيمانا صادقا آمين. ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقنا صابرا يا رب العالمين آمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى سياق رمضان كما تحبه يا رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم كرمنا لافيا، اليوم ارزقي، اجر حنكلي، ايماني ان قدتشي، علمين قدتشي، الله كرم انا ايه مدف يا الله، هنا كذا كو وجنك يا رب العالمين، الله كتب مكيمك عيك تحيي في نقري، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وصلى على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. he doesn't have chance to pray in this masjid, they pray uh, at the church or somewhere else. Uh, we are